بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ملاب الإعراب wanda yau shi ne dace da 28 ga watan 11 shekara ta 2025 wanda yau shi ne darasinmu na 38 insha Allah ta'ala an manta ba a darasin da ya gabata mun kai karshen babu babin nasab زام كان باب التواضع إن شاء الله تعالى وقال المصنف رحمه الله والعطف والتوحيد أيضا والبدل تواضع يعربن إعراب الأول وهكذا الوصف إذا ضاها الصفة موصوفها منكرا أو معرفة تقول خل المزهى والمزون وأقبل الحجاج أجمعون ومرر بزيد رجل ظريف واعطف على سائلك الضعيف والعطف قد يدخل في الأفعال كقولهم سب واسم للمعالي هكذا نعم نعم التوابع wannan babi zai magana akan tawaga sunayen da suke biyu wani suna da yake an masa wani hukunci hukuncin nan na nasaba ne ko na jarra eh ko na ko na rufa'a Allah at-tawadi abubuwan da suke biyo furto ka'ida shine duk sunan da yake ya biyo sunan da yake an masa hukunci sun zai dauki hukunci. shine at-tawadi kita wal aqli wat tawkid aidan wal badal adafi da kuma tawkidi da kuma badali an ji su afafi da tauki da badali ko tawabi'u duk kanin su ne tawabi'u yu'rabu na i'rab al-awwal ana musu al-i'rabi irin al-i'rab na farkon al-awwal zamina na al-awwal awwal wa'annan da aka ambata guda guda guda guda uku ana musu al-i'rabi irin na na farkon wa haka zal wasf haka na ma wasf iza ba sifa in yi kama da sifa nan kawai tsarin bayani amma domin wasafa abu aiki shi ne sifa rai fa iza ba sifa ai iza sha ba sifata mausufuha idan idan idan sifa ta dace da mausufa abinda aka siffanta din da shi munakkaran a halin na kira ko ma'arifa mana in sifa ta dace da mausuf ɗinka a halin na kira ko halin ma'arifa in sada ka ce rajulun ɗawilu ya kun lafai rajulun ɗawilu ta ga ba ka ce rajulun ɗawilun ba domin ai wannan ɗawilun dole ta dace da abinda aka yi wa rajulun mausuf ɗin rajulun ɗawilu an fahimta domin shi ne abin siffanta mausuf ba karan an منكرا dole ka ce كذا الرجل يقول sa الطويل da فاعل بدلان الرجل abawiru domin sifa kake dole sifa ta dace da mausufa an fahimta yawwa halin na na'ar ma'arifa ko na kira ko na zarra ko na dole su zama tare hukuncin su daya yawwa baitun fasihun kaga duka na kira kai kuma ga tanwinin iri daya baitun fasihun an gane hmm. eh, eh, ke khalli al mazha wal mazuna kaga nan kuma kai a ko wato khallil mazaha ka kyare ka kaci wal mazuna da abin da yake mazun shirme shirme ko hauka hauka ko abin da yake babu tsari a ka khallil mazaha tunda wannan maqulun bihi ne kuma kai sai kai aqafi shine al aqafu din wal mazuna ka zar shi ma ya zama hukuncin sa ɗaya da al mazaha din sunan farko eh wal mazuna wa aqbala al hujjaz ajma'una Kana aqbala al hujjaz alhazai sun fuskanto azuma una ga baki ɗayansu wa aqbala al-hujjaj azma'una mana alhazai sun fuskanto ga baki ya kaga nan zama taukidi kenan wa qala al-hujjaj azma'una wanda kaga ya dace da hukuncin wanda domin abin da yake dace da da rufa anan shine wawu ajma'una aw ba ce ajma'ina ba ce ajma'ina kaga ya zama to mansub biliya mansubun biliya ko na'am ko madrurun biliya ko mansubun biliya ya danganta da yadda da irabun ya kama ko to wa murur bi zaid ko rajulun zarif kaga wa murur aka wuce da zaid ko rajulun zarif bi zaidin kaga zaidin razulin zarifin an gani wannan kaga farko kaga sai kai badali an fahimta wannan kaga zaidin shine razulin ko sai ka ce zaidin sai kuma sai kai sa da razulin sai kuma ka kawo sifa ka ce zarifin an gani wa atuf ala sa'ilika da'ifi ka tausasa ga mai roƙonka الضعيف سائلك سائلك الضعيف هذا الضعيف هذا شيء صفة لا السائل السائل أنا سائلك هذا معرفة صور إضافة ذكي ضميري لا لا أبو ثم أنا المخاطب سائلك misali ka ce kalamuka ka yi idafa nan ma'arifa ne sunan mu'arraf ne amma alif da lami ne in ka sa wannan bari na ƙarshe ba'ilika sai ka ce li ka abba'ifi an fahimta wanda kaga shine abin da kai ka zai kama sifa kina wal asru qad yarkulu fil af'ali haka na ma adafi yana iya shiga cikin fi'ilai an fahimta zaka iya adafi ba a cikin fi'ili wa ka gode wani fi'ili akan wani fi'ili an fahimta aka qaulihim sub wasmu lil ma'ali sub kai wato kamar ka ce kai tsalle ko kai fit ko shi ne sub wasu ka wato ka ɗaukaka lil ma'ali zuwa ga matsayi na ɗaukaka kaga sub kai tsalle ka ɗaukaka ko zuwa ga matakai na girma da ɗaukaka an fahimta? to shine ne waɗannan tawaga ɗin wani abubuwan guda uku a ɗafi da Tauhidi da badali ko sai kuma mai sifa da ya kawo ta a gaba ko dukkanin abubuwan suna ɗaukun hukuncin abin da aka gabatar kafin su a halin ma'arifa ko na kira ko a halin harakat hali na bamma eh, jarra aha eh, sai hali ke na rufa sai hali na khafubi na zarra kenan hali na na na nasaba duka duka wannan hawa na na da irabi duka suna hawa suna tare da abin da ya gabata ma fi'ili ne ko suna ne duka ana musu hukunci hukunci daya an fahimta wani shi shine at-tawadu insha Allah ta'ala wannan nan da masu ba za a samu eh, ilai na'am zo sai a adabi eh. eh yau yau ma'ana kamar a magana ce ta ce misali yi tsalle kai tudu e eh, ko yi tsalle a shirka wani fi'ilin da yake kama da tsalle kana so kama ka canja shi da tsallen misali eh, misali ka ce ka tafi yi sauri kai tsalle yau yi sauri kai tsalle ko a ce eh, a shi tsalle ka hau da ɗaya misali da zai iya zama haka yi tsalle hau ko kuma eh, duka idan ta ga kaga a matsayin yau wuri sauri a guje ka je kai kana so ka ce to dogo ka kuma kaga gudu ki yi hmm. yi sauri a guje hmm. an fahimta misali yi sauri kai gudu hmm. ka kaga kace sauri kai son ma bai suka canza suka ce kai gudu yi sauri kai gudu ka ka kai ka kaga kamar kana canza wani fili da wani fili yawwa eh kamar ƙarin bane kamar a'a kana ganin saurin ba zai ba sai ka a sai ka canja sai ka yi gudu sauri kai gudu ya kai dai guri kaza kai kaza kai kaza kamar ka eh, shine badalin ai canjawa albadul ka canza wani abu da wani abu an fahimta eh, shine wannan insha Allah ta'ala